لله حمدا دائما وكفى شكرا على سبي جدواه الذي وكفى أحمده تعالى حمدا حمدا وأشكره تعالى شكرا شكرا وأذكره تعالى ذكرا ذكرا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أزكى البرية سيدا وعبدا صلى الله عليه وعلى آله الأطهار محتدا لم يزل يندى وذريته المباركين ثناء ومجدا وصحابته الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ممن هام بهم اقتداء ووجدا وسلم إله العرش تسليما عديدا مديدا هم به أحرى وأجدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله yan wa musulmi barkanmu da saduwa a cikin wannan yammaci na ranar litinin wanda ya da goma ga watan zulqa'ada hijiran manzo sallallahu daga maka zuwa madina shekara 1439 wanda ya daidai da 23 ga watan bakwai miladiyya annabi isa alaihi salam shekara 2018 da fatan bamu manta ba tun hutunmu na azumi bamu mu dawo wannan karatu ba kusan officially dawa karatu shine yau wanda ruwa kusan sati ka guda biyu ya hana mu yi karatu wanda da ikon Allah in dai ba manta na yi ba kama wannan shine darasinmu na 33 ko wannan shine darasi na 33 a cikin wannan wato littafi na riyadu salihin wanda in ba manta ba muna cikin babu sabab babun da yake magana akan hakuri wanda dukkan dan adam da yake rayuwa a cikin rayuwa irin ta musulunci to in har bai lizimta ma shi wannan kalma ba to wannan mutumin ya gama yin asara duniya da lahira kalma ce mai tsada shi yasa babun namu ya yi tsawo dangane da wato wannan matsala ake ta tattaunawa a kawo maka hadisai daban-daban yadda za ka gane ko dai rayuwaka ta fada a wani ko kuma kowa wani Na wannan shi ne darasi na 34 kamar yadda Malam Ibrahim yake tunatar da ni to da fatan ba manta ba eh, za mu tashi hadifi na na 41 ko bismillah أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له عقوبة الدنيا وإذا أراد الله بعبده شرا أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوم ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط رواه الترمذي وقال حديث حسن wannan hadithi hadithin Anas ibn Malik ce wa an Anas radiyallahu an Anas kamar yadda muka sani a tarihin musulunci ya rayu rayuwa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwa wacce take mai inganci wanda wannan rayuwar da Anas ibn Malik yayi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kawo shi ne wajen manzan Allah a matsayin shi ɗan aiki ya dinga ma manzan Allah hidima wanda yake ba da labari ban taɓa ganin mutum mai kyawun hali fiye da manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam bai taɓa zagina ba bai taɓa gaya mun mummunan magana ba bai taɓa hantara ta ba shekara goma kai an kai lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki Anas ibn Malik ya ce tafi ka je ka somo na ba kasuwa Anas ibn Malik da ya tafi da yake na yaro dangan kani an kawo shi jin manzo Allah dama shekara 10 ne kawai sai ga yara suna wasa shi ma sai ya tafi kawai yana wasa a kasuwa amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tashi neman shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi bayan shi yana zuwa sai ganshi yana wasa da yara a cikin kasuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa sai ya tsaya a bayan shi sai kama rigar shi yana taɓa rigar shi sai Anas ya jiyo, yana jiwa ko sai ga manzo Allah yana murmushi ya ce hankalin manzo Allah bai tashi ba amma yau ka kaddara da kai ne ka aiki yaro yayi awa biyu ko bai dawo ba in baya wasa ba wani sai ya ashar mai double wani kuma in baya wasa ba sai ya ƙara bin yaron da duka amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana da ya faɗa mai azhabta haythu amartuk je inda na aike ka sai ce in zan tafi maza ce to tafi wannan shine Anas ibn Malik wanda ya rawaito mana wannan hadisi ce, qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan arada Allah bi abdihi idan Allah madaukin sarki yana nufin alheri bi abdihi da bawansa nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana labarta mana musani cewa idan arada Allah bi abdihi alkhair idan Allah madaukin sarki yana nufin alheri ga bawansa kaga wannan malami suka ce wannan shine irada daga cikin iradodi na Allah subhanahu wataala domin Allah matsakin saki irada shi kashi biyu ne akwai irada kauniya akwai irada kuma shar'iyya Allah matsaukin sarki cikin kaddarawarsa akwai irada wadda yake nufi ya dinga kaddara ma bawansa musibu da bala'i iri daban-daban amma bisa nufin Allah subhanahu wataala akwai kuma matsaloli da Allah subhanahu wataala yake hukuntawa abin da ya shafi shari'ar musulunci dokoki ina fata mana fahimta to shi sa anan Anas bin Malik ya ce idza arada Allahu bi 'abdihi alkhair idan Allah madaukin saki yana nufin alheri da bawansa domin kalma ta alkhair yana nufin dukkan wani abu wanda yake da ake dan adam yake bukatar shi a rayuwarsa wanda idan ka duba cikin alqur'ani mai girma wannan kalma ta alkhair ta zo da ma'anoni da dama kalma ta alkhair ta zo cikin alqur'ani mai girma a matsayin ganima kalma ta alkhair ta zo cikin alqur'ani mai girma da sunan lafiya kalma ta alkhair ta zo cikin alqur'ani mai girma da sunan kuɗi ina ba ta mun fahimta kalma ta alkhair ta zo da ma'anan abin da yake mafi daukaka da daraja ina ba ta mana fahimta to shi sa nan yake cewa idza arada Allah bi abdihi alkhair idan Allah madaukin sarki yana nufin alheri ga bawansa ajjala lahu al'uqubata fi dunya sai Allah madaukin sarki ya gaggauta mai uquba na gidan duniya ashe alheri ne kaga musiba tana binka bala'i yana binka sai ka gane cewa ashe Allah subhanahu ta'ala yana nufin ka da alheri domin wannan shine alherin da ake nufi ina fata muna fahimta shi yasa yace idza arada Allah bi 'abdihi al idan Allah madaukin sarki yana nufin bawansa da kalma ta alkhair alheri domin wannan kalma ta alkhairi tana nufin abin da yake mafi daraja shi sa idan ka duba hatta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha yin magana yayi muqarana ya hada abubuwa guda biyu wannan ne fa alheri wannan kuma ba shi ne mafi alheri ba ina fata mun fahimta to shi yasa idan ka duba hadisin da ya tabbata a cikin sahih bukhari idan ka duba shafi na 554 hadisi na da ɗari shida da ashirin da biyu sannan idan ka duba cikin sayi muslim shafi na ɗari tara da sittin da bakwai hadith na dubu hudu da ɗari biyu da tamanin da ɗaya da hadith na dubu ɗaya da ɗari shida da ashirin da biyar sannan idan ka duba cikin sunanin nasa'i mujallaji na bakwai shafi na goma hadithi na dubu uku da ɗari bakwai da tamanin da uku sannan idan ka duba littafin tabarani a cikin al'ausar mujallaji na ɗaya shafi na ɗari biyu da arba'in da biyu idan ka duba hadithi na 793 idan ka duba littafin Abu Awana mujalladi na hudu shafi na 28 hadithi na 5914 idan ka duba littafin imamul al As-Sunan al-Kubra idan ka duba mujalladi na 10 shafi na 53 hadithi na 19744 idan ka duba littafin Al-Qadha'i mujalladi na 1 shafi na 310 hadithi na 520 in ka duba littafin Ibn al-Jarud mujalladi na 1 shafi na 233 hadisi na 1929 manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza halafta ala yaminin idan zaka yi rantsuwa akan wata rantsuwa fara'aita ghayraha khayran minha kaji idan kaga wata tafi ta alheri rantsuwar kanta sai ce fa kaffir an yaminika to kai kafaran wannan rantsuwar taka wa'ti alladhi huwa khayr ka zo ga wanda yafi shi alheri ina fata muna fahimta to bayan wannan hatta karnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake rayuwa nan ma manzon Allah ya nuna fifiko da daraja cewa waɗancan sun fi daraja idan ka duba littafin sayyid bukari, ka duba shafi na 209 idan ka duba shafi na 209 hadisi na 2652 idan ka duba littafin sahih muslim shi ma idan ka duba shafi na 1170 idan ka duba hadithi na 2760 idan ka duba littafin wato at-tabarani tabarani shi ma ambaci hadisin hadisi na 760 idan ka duba littafin tabarani har wa yau mujalladi na biyu shafi na 485 hadithi na 2176 idan ka duba littafin Ibn hibban shi ma din ya ambaci ambaci hadifin hadifin na 972 hakanan idan ka duba littafin ibnu abi asim shi ma hadithi na 1476 idan ka duba littafin albayhaqi shi ma din mujalladi na goma shafi na goma in ka sake duba alhaifami shi ma mujalladi na goma shafi na 20 duka manzo Allah ce khairun nasi qarni mafi alherin mutane su ne karni na kaga yana cewa waɗancan sun fi falala akan waɗanda za su zo a baya kenan to wannan alheri kenan da dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sake faɗa haka nan idan ka duba hadisin da shi ma ya tabbata cikin sahih bukhari hadisi na 3650 idan ka sake duba cikin sahih muslim hadisi na 2535 idan ka duba littafin sunan tirmidhi hadisi na 2221 idan ka duba littafin at-tayalisi shi ma din hadisi na 555 da hadith na 2555 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum kaga wadancan sun fa alheri kenan akan wanda duk zai zo a bayan duniya to shi sa anan ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza arada Allahu bi 'abdihi alkhair idan Allah matsakin sarki yana nufin alheri da bawansa nan bawa da ake nufi kalma ce mutlaqa ko ne bawa ake nufi anan domin kalma ta ubudiyya tana zuwa da lafazi guda biyu akwai lafazi da take zuwa a matsayin bayi gaba daya akwai lafazin da take zuwa a matsayin bawa keɓantacce domin bayin ma kashi-kashi ne a nan kalma ta ubudiyya akwai ubudiyya amma akwai ubudiyya Ubudiya ubudiyya amma ita ce ta gaba ɗaya kowa bawan Allah ne in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahmani abda to amma ubudiyya khususiyya ita ce ta musamman ita ce irin ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba cikin suratul furqan aya ta 1 ubangiji ta Allah ce tabarakallazi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil-alamin nadhira kaga shi bawa ne na musamman shi sa ko ina zaka ji manzo Allah sallallahu yana fadin cewa fa shi bawa ne na musamman ka duba cikin sahih bukhari shafi na 281 hadisi na 2445 sannan ka duba littafin wato at-tayalisi idan ka duba wato shafi na shida hadisi na 24 ka duba littafin al-humaidi mujalladi na 1 shafi na 16 hadisi na bakwai ka duba littafin musnad na imamu ahmad ka duba mujalladi na ɗaya shafi na 23 hadithi na 154 ka duba littafin sunan tirmidhi mujalladi na ɗaya shafi na 271 hadithi na 331 sannan ka sake duba littafin ad mujalladi na biyu shafi na 412 ad-darimi hadisi na 2784 sannan ka sake duba littafin wato Ibn hibban Ibn hibban shi ma ya ambaci wannan hadithi mujalladi na 4 shafi na 133 hadithi na 1239 su dinka duba littafin sahih ibn hibban ibn hibban shi ma ya bace hadifin. sannan ka sake duba littafin abdurrazzaq a cikin aljami' mujalladi na 11 shafi na 273 hadisi na 20524 wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ko ina yake fada sai shi innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuli kai da kanka ka san wannan bautar da manzo Allah ke fada ba irin taka bace sashi shi ta musamman to dangane da ubudiyya amma da khasa menene babbaci da yake tsakaninsu? su al al-amma ita abin da ake bukata shine al-khudu'u lil amri al-kawni dukkan ku ku tafi zuwa ga ku kaskantar da kai zuwa ga umarni wanda yake mai kasancewa wanda Allah ya kasantar da shi a duniya sannan al-khudu'u al-shar'i mutum ya kaskantar da kanshi zuwa ga umarni na shari'a to nan bayi bayin Allah na musamman su ne suke tafiya zuwa ga irin wannan bautar irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin duk mutumin da Allah zai ce a yi kaza ya aikata wannan shine bawa khasun keɓantacce a wajen Allah shi sa ka ji a cikin alkurani ubangiji ta'ala ya cewa fa bashir ibad alladhina yastabi'una alqawla fayattabi'una ahsana sai ka ji ya ce wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna wa idha khatabahum al-jahilun qalu salama kana jin waɗannan to ka san bayi ne na musamman wanda sun bambanta da dukkan wani sauran bawa in ba dai bawan da yake ya siffanta da siffa irin tasu ina fata muna to shi sa nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza arada Allahu bi 'abdi alkhair ajjala lahu al'uqubata fi dunya idan Allah yana nufin bawansa da alheri sai gaggauta mai uquba punishment tun anan gidan duniya a fara gane maka azaba kullun a cikin bala'i kake kullun a cikin tashin hankali kake uquba anan gurin malamai suka ce uquba kashi biyu ne akwai uqubatun qadariyya akwai uqubatun shar'iyya uqubatun qadariyya uquba ce ta kaddarawa talauci Allah matsakin saki ya kaddara maka talauci talauci ya matse ka ya danne maka kai in ba ya saba ya ƙara danne mutum kafa mutum ya yi yayi shura ya ki ya maka daurin tonton duk inda kai ka motsa Allah matsakin saki ce talauci matse shi danne mai wuya wannan ita ce uquba da Allah subhanahu wataala idan yana nufin bawansa da alheri to sai ya dinga jifan ya dinga jifanka ya dinga hada ka da bala'i da masifa iri daban-daban wani ita ce uqubatun qadariyya akwai uqubatun shar'iyya akwai uquba kuma ta shari'a Allah madaukin sarki ya haramta ma mutane wani abin da yake halal a ce kada ku ci kamar da aka ma al'ummomin da suka gabata amma mu Allah madaukin sarki ya hukunta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya roƙa mana Allah waɗannan a haramta mana kaza saboda wani laifi saboda annabin Allah ya riga ya tafi ba a mana wannan amma wannan ukubatun qadariyya kaddarawa ta na talauci da tashin hankali da tsanani to duka Allah subhanahu wataala wannan yana jifan mu da shi wannan dama wannan ita ce sunna ta rayuwa duk dan adam da yake raye a gidan duniya to waɗannan abubuwan ba zai taba cewa ya kubuta daga waɗannan abubuwa ba wannan sune ukubatun qadariyya to shi yasa anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza arada Allah bi 'abdin khair ajjala lahu al'uqubata fid dunya Allah sai gaggauta mai ukuba a nan gidan duniya mutum ya dinga wayyo Allah na shiga uku na rasa inda zan sanya kaina ya za yi dole mutum ya yi hakuri. ضاقت بنا الدنيا برغم مداها ضاقت بنا الدنيا برغم مداها ضاقت بنا الدنيا برغم مضاها وبكت عيون الناس من بلواها وبكت عيون الناس من من بلواها إن الجروح تعمقت بقلوبنا إن الجروح تعمقت بقلوبنا والخطب ملح غش فوق دماها والخطب ملح غش فوق دماها رباه أكرمنا بيسر عاجل واجعل سرور نفوسنا تقواها تقواها تقواها kunci sai ya ma mutum yawa a gidan duniya rasa inda zai sanya kanshi idanun mutum ya dinga kwararar da hawaye mutum ya rasa inda zai sanya kanshi every pence is a lesson to a person duk wani ciwo da raɗaɗi wannan lesson ne an a lesson lesson din kuma zai baka wani irin canji ne a rayuwarka wanda idan ka riki wannan abin Allah subhanahu wataala sai ya iya maka shi. dama amfanin masifar idan ta same ka to ka gane cewa fa wannan wani hukunci ne na Allah subhanahu wataala da yake so ya jarabe ka da shi ina fata muna ganewa to sai a ƙarshe sai manzo Allah ce wa idza arada Allahu bi 'abdihi shar idan Allah yana nufin sharri ga bawansa An amsaka an bi dhanbi sai ya riƙe shi da zunubinsa hatta wafi bihi yau al-qiyamah har ya cika mai ran tashin al a kama shi a mai istijraji kenan sanastajrijuhum min haizu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin wannan hukunci ne na Allah domin shi fa'alun lima yurid ne shi mai aikata duk abin da ya so ne to tun da shi fa'alun lima yurid ne yana aikata abin da ya so idan ya ga dama sai ya kyala wani ya tashar holiyarsa yana yin abin da ya ga dama a gidan duniya babu wanda zai mai magana ka gan shi na ta saban Allah Allah matsakin saki ya kyale shi amma sai kaga kai kana yunkura ka aikata wani abu mummuna sai kaji Allah ya jefe ka da wani musiba mutum ya rasa inda zai sanya kai shi domin jarrabawa iri-iri ne a duniya akwai da mutumin da shi jarrabawa shi an jarrabe shi ne a cikin talauci akwai mutumin da kuma jarrabawa da Allah matsakin saki yake mai jarrabawa shi a cikin kasuwancin shi la latubulawunna fi amwalikum wa anfusikum wala tasma'unna min alladhina utu dhaba min qablikum min alladhina ashraku adan kathira ko dai a dukiyarka ko kuma a rayukanku to wani a dukiyarsa ce kullun in ya tafi kasuwa to kullun a cikin asara yake to in ba ai wasa ba dama wata kila ya aure a dabda wannan lokacin sai gaji ya ce to na urma mata mai farar kafa babu wata farar kafa ko bakar kafa ce Allah madaukin saki ya hukunta dama wannan bala'in sai ya same ka amma mutum sai ya rikice ce wallahi matan na farar kafa take shi kai ko farin hannu ne tunda Allah madaukin saki ya hukunta wannan masifa za ta same ka sai ta same ka amma wani kuma wani ma wanda sai kasa hakuri sai ya ce to wallahi an samu hannu wa ya samu hannu ko kai aka samu ka ba zai kama ka ba amma Allah mazakin saki ya hukunta dama wannan abin zai same ka amma sai ga wani ya fara zargin makotan shagonsa anya wani da yake ciniki ko ba shi ya samu hannu ba kuwa anya ba shi kai ko ciki ya sa maka babu inda zaka ji. in Allah bai so ka je guri ba ba zaka je ba So amma ya mutum zai zo ya daga hankali shi yana ganin cewa ai shi kenan shi ya mutu ya lalace ya shiga uku abubuwa sai rikirkice mai ya za a yi a ce abubuwa kaza suna suna faruwa da shi to idan Allah madaukakin sarki na nufin ka da alheri sai abin ya same ka wani daga cikin jarrabawa da ake mai sai a jarrabe shi da mata ta dinga gasa mai wato wato aya a hannunsa ta dinga gasa mai aya a hannunsa kullum ta dinga bashi tsakuwa ma ya dinga ci to wannan jarrabawa ce bar ku ji bayin Allah na kwarai ka duba littafin al-kaba'ir shafi na 196 wani bawon Allah ne ya saba zuwa yana gaida abokin shi shekara shekara wata rana sai je wajen shi zai gaida shi yana zuwa sai matar ta ce waye a bakin kofa man bil bab sai ce fulan akhul li zawjiki wani ne dan uwan mijinki akuhu dan uwansa alladhi yuhibbu fillah wanda yake son shi dan Allah sai ta ce mai lamar haballika babu ba ma da gare ka kar ma ka zo ka tafi da kai da mai gidan nawa gaba ɗayan kun kun ci kaza kun yi wa tala'ance shi gaba ɗaya tala'anci mai gidan ta faɗi mugayen maganganu shi kuma sai ya tsaya a kofar gida yana jira mai gidan ya dawo can abun mamaki da zai gani sai ga wannan mutumin ya taho akan zaki da ka sani zaki Allah ya hore mai zaki ya a kan zaki da ya zo sai ya ajiye da ya ajiye kayansa sai ya umarci zakin ya ce tafi can ka ajiye kayan sai suka shiga cikin gida ko ta musu madalla da maraba ina ya shiga ya tsako abinci da kansa ya zo ya ajiye suna cin abincin tana tsine musu kaga wannan jarabawa ce suka gaba cin abinci yana cikin ci da ta ruga mai wani ashar ko sai fashe da hawaye kai mutanen sun kai haƙuri yanzu tsakani da Allah yanzu in a wannan zamanin ne aka ga ka fara kuka za ce wallahi ta shanye shi amma shi sai haƙuri shi kenan ya tafi abin shi shekara mai zuwa sai ya dawo yana dawowa yana zuwa sai ya sallama sai ya ce wane ne abokin mijinki Kosai sai ta ce a ah, ahalan wa sahlan wa marhaba san da zuwa madalla madalla shigo mana ta shigo ta bashi abinci ta ce ka jira zai taho yanzu nan can ya dan fita waje yana shawagi yana jira yanzu ko sai gashi da kaya a gadan bayan shi ya kibo da kar yana tafiya yana zuwa sai aji sai abin ya bashi mamaki suka shiga gida ya gama ta dauko abinci tana ta fara'a sai ce da Allah dakata me sirrin me yake faruwa ne waccan karin na gani bala'i sai ce ai baka ganta da kyau bane ai wacce ta mutu wannan wata ce Allah ya canza mun ai waccan sharisatun mara'atin waccan mafi sharrin mace kenan a bayan kasa ai Allah ya canza mu ita da wannan matar mata mai alheri ka duba irin fara'ar ta mana ka duba yadda take mana sai ce gaskiya ne sai ce to barin gaya maka wani abu guda tunda Allah ya jarabe ni da wancan matan sai Allah ya ga dama sai ya hore mun zaki nake horar da shi yadda na ga dama amma tun da wannan matar ta riga ta tafi kuma Allah ya kawo mun mata wadda take mun biyayya sai kuma Allah madaukin sarki sai sanya zakin kuma ya bujire min ya kai wa yana so zai kashe da kansa ya faɗi ya tafi daji sai ya ce to wannan shine irin tagomashin da Allah madaukin sarki ya min shi sa Allah madaukin sarki yake cewa wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum za ka iya san abu amma sai zama shari a gare ka ka ga matar da yake zama da ita saboda cutar da shi da take sai Allah matsakin saki ya bashi ta wani gurin kuma aka bashi zaki ma ya horar da shi abin da yake so abin da zaki yake mai gina amma lokacin da aka bashi mata kuma ta gari sai kuma aka bashi sai zakin kuma ya tafi sai zama a gadon bayan sai ke wahala yake ibo kayan ka gane duniya a kullum a jarrabawa ki to amma idan Allah yana nufin sharri gaba ba dan ka sani fa sharrin ba daga wajen Allah yake ba dan kada wani ya ce ai sharrin kisa manzo Allah sallallahu idan yana addu'a sai ya ce alkhairu kulluhu bi yadayka wash-sharru laysa ilayka hadisi ne cikin sahih muslim ka duba Hadithi cikin sahih muslim shafi na hadisi na 771 sannan ka duba cikin sunan abi dawud hadithi na 760 sannan ka duba littafin musnad imam ahmad hadithi na 729 sannan ka duba littafin at-tahawi hadithi wato mujalladi na 1 shafi na 199 ka duba Ibn hibban hadithi na 1774 sannan ka duba littafin imam al-baihaqi shi ma din ya faɗi hadisin hadisin 2172 alheri a wajen Allah yake dan kada mutum ya dinga jingina shari a wajen Allah ina fatan kuna ganewa to anan manzo Allah sai yake cewa wa idza arada Allah bi 'abdihi shar amsaka anhu bi dhanbi sai rike shi da zanubin sa kaman sai auna su ta taka a bayan kasa su ta tantsele su abun da suka ga dama sai ka dauka ma kaman ba za su mutu ba yanzu akwai mutumin da in Allah madaukin saki ga dama sai ka ganshi sai ya yi shekara 100 a cikin shekara 100 nan zai yi wuya ka ji ya ce maka ya yi rashin lafiya su biyu da aka iya kwantar da shi a asibiti amma wani kuma duk wata sai ya rashin lafiya duk wata kai wani duk kwana ɗaya biyu sai ya sha magani sai sai ka shi ya sha magani wani gaba ɗaya zama a to kwaya ma kullum a cikin kwaya amma ba irin wacce kwayar ba fa kullum sai ya sha magani wannan jarabawa ce ta Allah idan Allah yana nufin ka da alheri sai gaggauta maka me hukuma tun a nan gidan duniya wa idza arada Allah bi 'abdin shar amma idan Allah yana nufin ka da sharri amsaka anhu bi dhanbi sai Allah madaukin saki ya rike da ka. ina fata muna ganewa zanubin anan zanubi kashi biyu ne akwai saghira wa kabira akwai sagha'irul dhunub kananan zanubai akwai kaba'irul dhunub akwai manya-manyan zanubai to dukkan zanuban da kake iya tunani sai Allah madaukin saki ya kyale mutum ta zanubai hatta wafe bihi yau al kiyama har Allah madaukakin saki ya cika mai waɗannan abubuwan a ran tashin alkiyama qiyama ranar da rana ce ta sakamako rana ce wacce ke ta indillanci rana ce wadda take rana za ta zo kusa da kwakwalan mutane rana ce wanda kowa a firgice ki kai hatta jinjiri a firgice ki a wannan rana to ina ga mutumin kuma da ya zo da zunubai zunuban da sun fi karfin kansa zunuban da ba zai iya ɗauka ba ga su a gaban Allah subhanahu wataala to yaya zaka yi da waɗannan zunuban a wannan rana masfil li nafsika ayyuhan maghrubi yawm القيامة والسماء تمور إذا كورت شمس النهار أضعفت حرا على رؤوس العباد تفور وإذا الجبال تعلقت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير وإذا العشار تعطلت عن أهلها خلت الديار فما بها معمور وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت وتقول للأملاك أين تسير سيروا سيروا فتشهدا شاهدا سيروا فتشهدون شرائدا وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مذعور هذا بلا ذنب يخاف لهوله zuhurihi kaifal muqimu ala dhunubi dahuru rana ce wanda duwatsu kansa zaka ga dutse yana gudu shi ma ta kansa yake dutse yana gudu shi ma ta kansa yake kaga dabbobi su ma suna gudu suna neman ceto kaga taurari da kansu su ma sun rikirkito kowa ya faɗi shi ma din an gama da aikinsa rana da kowa ke ta kansa jinjiri yana rike da mahaifiyarsa amma zai kwace a hannun ya ruga da gudu ya ruga filin alkiyama ya taka rauni a filin alkiyama har ya tsufa ba yi tashin alkiyama ba wannan da bai laifin komai ba kaga mutane a cikin a cikin maye wa ma hum bisukara walakin azabul mai shadid to ina ga mutumin da kuma kullun a cikin zunubai yake ya zai yi a wannan rana da manzon Allah ce hatta yi wafe bihi yau qiyama har Allah ya cika mai da tashin alkiyama ashe kenan idan kaga mutum Allah yana yana jarraban shi yau jarraba bayan jarraba ya gane Allah yana son shi jarabawa shi ka duba ɗaya daga cikin magabata wani bawan Allah sai ya zo ya same shi da ya zo ya same shi sai ya gan shi hannayen shi gaba ɗaya sun guntule bayan hannayen shi sun guntule ƙafafin shi sun guntule ko makaho ne baya gani da ya zo ya ɗan zo kusa da shi kasan makafi Allah matsakin saki ya sanya masa suna da tsananin jin alamu sai ya ji alamun mutum ya zo kusa da shi to wannan mutumin sai ga abun mamaki mutum ne fa makaho ba kafafu ba hannaye amma cewa ke hamadullah rabbi iz hadani ila al-islam ila al-din فأذكره في كل وقت فأذكره كل أوقات فأذكره ويعرفني في كل حال سيتي كري كري كان غودي مي to me maka da zaka gode mai abinda wannan ya faɗa mai kenan me maka da zaka gode mai sai ce ga abin da ya mun ba sai ce kai da kowa yake amarka babu abin da zaka amfana a cikin al'umma sai ya ce kai kake ganin haka kai lalatacce duba da kyau wannan bakin da ya bani dama nake iya ambatan shi ai shi yasa nake ƙara gode mai wannan numfashin da nake yi inda ya ga dama idan ya dauki raina ai dole in gode mai to yadda ake yi kenan bawon Allah in Allah ya jarrabe ka ka gane Allah ma san ka yake ina fata muna ganewa to shi sa nan yake cewa wa idza arada Allah bi 'abdihi shar amsaka anhu bi dhanbi hatta yuwafi bihi yawm al-qiyamah sai kara cewa wata ruwaya sai ce mene qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna 'idham al-jazaa'i ma'a 'idham al-bala' wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum fama radiya falahu ridha wa man sakhita falahu as yace wa qala an sallallahu alaihi wasallam ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara cewa idan aka ce maka manzon Allah yace to sai ka karkata kunnanka ka jizzance ne daga wajen fiyayyen halitta Anas ibn Malik yace wanda lokacin da ya shiga cikin garin Madina garin Madina tai haske to kuma lokacin da kuke sauraron wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ku gane haske ya zo zuwa gare ku ya ku al'umma lokacin da manzon Allah ya fita a cikin garin Madina ya mutu sai ga shi garin madina ta koma ta yi baki kirin masifu suka dinga kwararowa cikin garin madina shi sa ɗaya daga cikin magabata riba balhadi yake cewa kai ku saurara ku je wanda Allah ya hukunta ya haskaka garin Madina to ina ne ba zai haskaka ba wanda ya haskaka garin Madina ya tsaibata ayyuhan akhyaru لما إليها قد سعى المختار حشد, حشد الجمال أمامها أطيافه مثل العروس تزفها الأقمار مثل العروس تزفها الأقمار وتمايس النخل الحزين مهللا وتراقص النحل الحزين مهللا وتراقصت من زهوها الأشجار واستنزف الفل الأنيق عطوره واستنفرت فواحها الأزهار واستنفرت فواحها الأزهار يا سعد يثرب والحبيب يزورها ما بعد هذا في الفخار فخار صلى عليه الله في العلياء ما قد حل ليل أو تلاه نهار manzon Allah sallallahu alaihi wanda ya shiga cikin garin Madina garin Madina kai haske wanda dukkan wani tashin hankali na jahiliya gaba ɗaya ya watsi saboda shigowar shi to shi yake gaya muku sabo gashi nan wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce inna idhamal jaza ma idhamil bala lalle yana daga cikin mafi girman sakamako a samu girman bala'i inna izamal jaza ma izamil bala yana daga cikin mafi girman sakamako lada Allah ya dinga baka lada ma izamil bala a dinga lullinka maka bala'i bala'in kai fi na kowa har muka ga mutum kullum yana cewa why why is it only only me why this thing it, it worries me it defies me why is it only me it's because Allah subhanahu wa ta'ala loves you Allah yana son ka ne da baya son ka ba zai jarabe ka da musibin ba amma wani sai hankalin sai ya tashi ya rasa inda zai sanya shi, kai bar ji wani jarrabawa da ake ake ma talaka shi kuma sai a ma talaka jarrabawa ta yana ganin kyakkyawan mace kwalilansa ina ji na kallo sai dai haƙuri jarraba ce kawai jarraba ba ce musara ya kuci wani bawan Allah wani bawan Allah ne talaka yana zo ne bar yana zo ko sai ga wata sai ga wata kyakkyawar mace ta zo wucewa yana kallanta ku saurara ku ji yana kallanta ta wuce kawai fa'iqatul jamal kyakkyawa yana kallanta ko sai ce kai wa zayyanaha lin nadirin a yaka Allah ya ko eh. kan taurari mun kawata su dan masu kallo ce sun dai mu kalla kawai tana jin haka kuma ita kuma ta ce. wa hafiznaha min kulli shaytanir rajim mun kiyaye ta daga dukkan wani shaytan cikafaffe sai shi kuma budan bakin sa yace bal hiya fitnatun walakin aktharuhum la ya'lamun wannan fitina ce da yawa daga cikin mutane ba su sani ba sai ta kuma ta jiyo ta ce wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa a ah, sai buɗan bakin sa sai ce nuridu an na'kula minha wa taquma inna qulubuna ina so mu dan taba <laughs> a'a sai ta ce lan tanalu birra hatta tunfiqu lima tuhibbun a sai kun ciyar da abin da kuke so kaga kuɗi ne yana da shi a'a sai buɗan budan bakinsa sai ce wa in kana zu usratin fa naziratu ila maisara masu cikin talauci Allah ce a jinkirta musu a a'a sai kuma tace ita kuma tace hatta yughniyahumullahu min fadli sai Allah ya wadata su da kudin tukunna kaga tunda ya samu matsala <laughs> a'a sai budin bakin sai sai ce walladina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasuli wanda ba su da wani abu da za su yi to idan sun yi nasiha ma ko wa'azi sai a karfe sai <laughs> sai ta ce ula'ika an hamu ba'adun waɗannan sun nisan ta ba su a cikin lissafin <laughs> yana jin haka kawai shi kuma buɗin bakinsa sai ce ala la'anatullahi ala nisa'il alamin yace ku saura tsinuwar Allah kan dimmatan duniya gaba ɗaya ma yayi ta mahaukaci ita kuma sai ta jiyo sai ta ce a lizakari mislu habil unkayin in tsinuwar ce kaga shi namiji biyu ne na shi to kowa da irin jarabawa da Allah ya mai inna izamal jaza ma izamil bala ya tare da girman bala'i wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman lallai Allah idan yana son mutane ibtalahu sai jarabe su ashe soyayya ce idan Allah yana son ka shi sa ɗaya daga cikin magabata yace wallahi idan nayi wata ɗaya ban ga wata jarabawa ba kawai sai in ta addu'a ina ta istighfar in ce ya Allah kwana biyu na an kyale ne ya Allah saboda shi yana ganin in an jarabe sa to ai Allah yana son shi amma kai kullun masifa ta bi ka kullun in an zo wani a'a ai na ga kwanaki nan kwanaki aka maka kai asara wallahi to ai kwanan nan ma naga cewa ai kaman kwanaki an ce danka ya mutu eh kuma naga an ce sai mata ka tara su yace kware kuwa kuma naga an ce mota ka tayi bug tambul a wani guri sai to wallahi ta bug tambul sai ce to gashi kuma yanzu an ce mun baka da lafiya sai ce to ya zan yi kana jin maganar sa kasan cewa a dame yake to ka gane Allah yana son ka domin kaga wannan ya nuna cewa Allah yana soyayya ko bai idza ahabba qauman idan yana son waɗansu mutane ibtalahu don malamin suka ce lafazin qaum lafazi ne na mazaji shi sa ubangiji ta ce ya ayyuhal ladina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhum kaji lafazin qaum sai Allah ya ambace shi a wajen maza domin ka gane lafazin qaum yawanci yana tafiya a wajen mazaji ai da wannan suka samu qawwama din ai ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa hmm. ina fata muna ganewa to anan gurin idan Allah yana so kaga ya tabbata Allah yana soyayya kenan Allah yakan so wani daga cikin bawan sai yana son shi kamar yadda ya fi son manzon Allah bai da kowa duk balai ga in kwana zaka dinga yi abuzu in me zaka yi baka isa ka samu irin wannan soyayyar ba to shi sa hadithi ya tabbata wanda yana cikin littafin muwatta na Imam Malik mujalladi na biyu shafi na 953 hadithi na 1711 sannan hadithin ya sake tabbata a cikin wato sahih na Ibn Hibban hadithi na 575 sannan hadithin wato shi ma din Abd ibn Humayd a cikin al-Muntakhab ya ambaci hadithin hadithi na 1000 hadithi na 125 sannan albani ya inganta hadithin a cikin sahihul jami' hadithi na 4331 Allah madaukin sarki yake cewa wajabat mahabbati lil mutahabbin fiyya soyayya ta ta tabbata ga waɗanda suke yin soyayya dan ni Allah yana yi ko bai kai yace wajabat mahabbati soyayya ta ta tabbata lil mutahabbin fiyya ga waɗanda suke yin soyayya dan ni inji Allah ina fata muna ganewa to anan gurin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan Allah yana son mutane sai jarabe su sai manzon Allah ce faman radiya falahu ridha wanda ya yadda yana da yardan a wajen Allah in ka yadda da masifar ta zo domin kalma ta ar-ridha malamai suka ce shine ar-ridha bi murri al mutum ya yadda da dacin dacin hukuncin Allah ka yadda da wannan dai daga cikin malamai kuma yace a istiqbalu lahi, shar'iyya wal qadariyyah bil farah mutum ya fuskanci hukuncin Allah da ƙaddarawar Allah da farin ciki daga taso sai ka dinga munna Allah Allah ne ga dama kuma kai kana son wannan A ashe kenan yadda Allah bambanta mu a gidan duniya wannan shi sarki ne wancan kaza ne wancan kaza ashe duk jarabawa ce wannan bulukum bisharri wal khairi fitna ashe duka waɗannan fitintunu da muke ganin su hukunci ne na Allah to ashe kenan mutum dole ya yadda shi sa ɗaya daga cikin magabata ana kinshi aljurjani aljurjani yake cewa abinda ake nufi da arriba shi ne mutum ya yadda da hukuncin Allah a lokacin da Allah madaukin suke hukunta mai ka duba Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah cikin Majmu'ul Fatawa mujalladi na goma shafi na 688 yake cewa abinda ake nufi da arriba shi ne mutum ya yadda da dukkan wani hukuncin Allah ta hata majaril ahkam a ƙarƙashin yadda Allah yake gudanar da hukuncinsa kawai ka yadda ka zama sallam na jadalin ka sallama kawai ina fatan kuna ganewa ya zo a cikin isra'iliyat wanda ubangiji ala da kansa yake cewa mallam yasbir ala bala'i duk wanda ba zai iya haƙuri kan bala'i na ba walam yadda bi qada'i kun ba zai yadda da hukunci na ba falyattakhidh rabban siwaya to riki wani Allah wanda ba ni ba wani isra'iliyat ne amma malamai suka ce iya daga cikin nuna maka cewa dole ka yadda da hukuncin Allah domin shi halice gai shi sa nan manzo Allah ce faman radiya falahu ridha wanda ya yadda yana da yadda yadda malamai suka ce kashi uku ne akwai ridha bima qasamahu Allah ka yadda da hukunci wato kasan da Allah ya yanka maka na duniya duk arzikin ka dama Allah ya kasanta maka ya kasafta maka ga abin da zaka samu na biyu ridha bima qaddarahu wa qada ka yadda da abin da Allah ya kaddara ya hukunta sai ridha bihi badalan min kulli ma siwa ka da dukkan wani abu da kuma ya canza ko na meye dai ka yadda kana cikin wani hali sai kwab ɗaya kai ka ji abin ya canza ko wannan ma daga Allah ne to shi kan shi yardan ka gane cewa yardan ana bukata mutum yayi shi sa hadisi ya tabbata cikin sahih muslim hadisi na 34 manzo Allah sai yake cewa zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islam dina, wa bi muhammadin rasula ya dan imani man radiya billahi rabban wanda ya da Allah shine ubangiji wa bil islam dina kuma kai yadda da cewa musulunci shine addini Muhammad ya rasu da kuma annabi muhammad shi ne manzo kaga wannan ya ya samu ɗanɗano na imani wanda ya samu wannan yardan duk wanda bai yarda da Allah ba bai yarda da manzon Allah ba bai yarda da musulunci ba ai ya gama tashi aiki ai ba musulmi bane kafirin kuma san ai jahannama khalidina fiha abada shi sa hadisi ya sake tabbata cikin sahih muslim hadisi na 386 idan aka kira sallah idan mutum ya ce raditu billahi rabban kada kalmar arida ko raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin rasula sai manzo ce ghufira lahu dhanbuhu an kankare mai an gafarta mai zurbansa gaba daya ashe ana kiran sallah ashe ba su hutu mutum ya kamata yi ba ana idarwa sai kori ya ce raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi muhammadin rasula wani ɗan zunubi da kaɗan karkato shi kaɗan ya fito shi ka wafto shi a kasuwa follow an kaloshin ɗinsa kawai ina fata muna ganewa amma kan mutum ya je ya ci kuɗin wani ya zuce tu, billahi rabban ka ce wai za a gafarta maka wannan baka isa ba to shi kan shi ba ɗin malamai suka ce iya da daraja iya da daraja daraja daga cikin darajarsa shine duk mutumin da ya yarda da Allah yardan Allah yusmiru ridwan rabbi yana haifar da yardan ubangiji ta'ala ina fata muna ba shi yasa hadisi ya tabbata cikin sahih muslim hadisi ne 2784 manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa idza akala al-abdu al-akla idan bawa ya ci wani abinci fa hamidallah sai ya gode ma Allah idan ya gode ma Allah to Allah madaukin saki ya yarda shi sannan daga cikin daraja na arriba yarda shine an yubhi bashatatal qalb duk wani damu da yake zuciyarka idan bala'in ya zo to ka tafiyar da shi ya zama baya zuciyarka a lokacin saboda shi yarda yana sanya mu mutum ya samu bardul qalbi wa sukunihi wa qararihi ya samu wato tabbatuwan nutsuwa a cikin zuciyar dan adam ina fata muna ba. sannan da yana daga cikin darajoji na yarda a wajen Allah arriba anillahi mutum ya yarda daga Allah daga Allah yake sannan na uku ar riba bi ridallah mutum ya yarda da yardan Allah ai Allah yana so ne dan haka abin kai ma yazo wajenka kai ma to sai ka yarda to akwai samarat abubuwan da ake iya tsinkaya idan mutum ya yarda da yardan Allah ku saurara ku ji yardan Allah idan mutum ya yarda da wannan yardan to zai haifa mai mutum sai ya samu yardan Allah idan mutum ya samu yardan Allah ai magana ta kare na biyu kuma iya daga cikin abin da mutum yake samu mutum zai samu matsayi na cewa Allah matsakin saki ya jirishi da shi na uku sai mutum ya kubutar da zuciyarsa min matil arab mutum ya daina wato tuhumar Allah yana ganin kamar Allah bai mai daidai ba wannan shi ne asalin farkon zunubi in ji qayyim al-jawziyya wanda ya faru a bayan kasa wanda ya zo daga wajen shaidan. ka duba cikin madarijus salikin mujallal na shafi na 303 yace me ya sanya Allah matsakin saki ya hukunta iblis iblis ya zamo la'ananne dalili shine min adimi ridahu bi aqdiyatihi wa ahkamihi al-kawniyyati wad-diniyya wannan shine dalili ya ki yarda da hukuncin Allah yi da aka ce yesu jira sai ce ana khairun minhu wannan shine dalili ko ya ki yarda da abin da Allah madaukakin saki ya faɗa to yanzu kai idan Allah madaukakin saki ya jarabe ka sai kai da wannan mutum ya saba ko bai saba ba to iya daga cikin yarda da Allah madaukakin saki zai yarda da mutum yarda ta ƙarshe Shi ne yarda tana haifar da mutum ya samu gogiyar Allah yarda tana daga cin abin da take sanya zuciyar mutum ta cika ta cika wato da amnan ta cika da aminci a cikin zuciyar dan adam sannan yarda tana sanya mutum zuciyar shi ta zama salimul qalb ya zama mai kubataccen zuciya yarda tana sanya mutum ya samu yardan Allah idan mutum ya samu yardan Allah ya gama samu ko bai samu ba to ku saurara ku ji yardan Allah wa ridwanullahi akbar wa ridwanu min Allah akbar yarda daga wajen Allah ita fi girma ta fi aljanna kanta girma ku sauna za ku ji Ta fi. Hadithi ya tabbata cikin sahih bukhari da tara sannan hadithi ya tabbata cikin sahih muslim hadithi ya zo cikin sahih muslim da tara. hadisin abu hurairah radiyallahu anhu idan kiyama ta kasance 'yan aljanna suna cikin aljanna suna hutawa suna fantamawa suna shakatawa kawai sai sai mai shele ya zo sai ya ce musu ku saurara ga sako daga wajen Allah bayan an gaya musu ga sako daga wajen Allah kawai suna zaune kawai sai su ga Allah ya buɗe wannan shabakin Allah yana hada ido da su sai Allah ya ce musu hal radikum shin kun yarda sai sai to me kuma ne yadda kuma ya Allah duk abin da ka mana ai an gama sai Allah madaukin saki ya ce musu a uhillu alaikum ridwani zan halatta muku yardana idan Allah ya halatta maka yardansa ai magana ta kare shi sa Allah ce wa ridwanu min Allah akbar da wannan dalili ne sabon manzo Allah suka samu yarda wajen Allah laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara sai ka ji an guri ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu to kai ma sai ka zama cikin wanda kai da Allah kafin Allah ya da kai ba ku ga manzo Allah ba hadisi cikin sahih bukhari hadisi na 1303 sannan hadisi ya zo cikin sahih muslim hadisi na 2333 da 33 da hadisi na 2315 manzo Allah san lokacin da Allah madaukin sake hukunta dan shi ya rasu Ibrahim ai ai addu'a sai manzo Allah sun yake cewa mu masu yarda ne akan abin da ka hukunta wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun yace innal ayna la tadma والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا بفراقك يا ابراهيم المعذور كاجي ما الله ya fada kalman yadda mun yadda Allah kai ka karfa akwai wanda yace yace bai yadda da wannan ba dole mutun yadda yi to da wannan dalili malamu suka ce hukuncin Allah kashi biyu ne akwai hukmuhu alqadari akwai hukmuhu alshar'i hukmuhu alqadari na kaddarawa la mu'arid lahu babu wanda tun kuɗi. idan masifa ta zo mutun zai ce zai tankade ta da wannan dalili malamai suka ce alqada kashi biyu ne akwai alqada'u dini akwai alqada'u kauni alqada'u dini na addini wanda Allah madaukakin sarki ya ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah alqada'u kauni kuma shine kamar da ubangiji ta'ala ya hukunta yace wa qadaina alaihi almauta mu hukunta mai mutuwa to ina ka hukunta maka mutuwa akwai mutumin da yasa yace mutuwa an ta zo ba za ta dauke shi ba wannan kaddarawa ce ta kasancewa ku saurara ku ji shi sa manzo Allah sallallahu alaihi kullun a cikin addu'arsa yana addu'a Allahumma inni abduka wa ibn abdika wanda hadithin ya tabbata cikin musulmi Imam Ahmad mujalladi na uku shafi na tara hadithin ya zo cikin wato cikin littafin wato wato wato Ibn Abi Shayba Ibn Abi Shayba ya ambaci hadithin hadithi na 29318 sannan At-Tabarani ya ambaci hadithin a cikin Al-Awsat shi ma din ya ambace shi hadithi na 10 da ɗari uku da hamsin da biyu sannan wato ibn hibban ya ambaci hadisin hadisin ɗari tara da saba'in da biyu alhaisami mujalladi na goma shafi na ashirin sannan hadisin ya tabbata a cikin sahihu ibn hibban hadisin ɗari tara da saba'in da biyu sannan hadisin ya sake tabbata a cikin at-tabarani hadisi na dubu hudu da ɗari takwas da saba'in da ɗaya sannan ibn abi asim shi ma ambaci hadisin hadisin na dubu ɗaya da ɗari hudu da saba'in da ɗaya sannan albayhaqi ya ambaci hadisin hadisi na ɗari da hamsin hadisi na 155 sannan oga kwata-kwata a wajen ilimin hadisi albaniya inganta hadisin a cikin as-sahiha hadisi na 199 manzo Allah yana addu'a Allahumma inni abduka wa ibn abdika wa ibn amatika nasiyi bi yadik madin fi hukmuk adlun fi qada'u hukuncin ka adalci ne ya Allah yanzu idan Allah ya maka hukunci adalci ne ko ba adalci bane ashe adalci ne shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan idan yana addu'a hadisi ya tabbata cikin bai haƙi hadisi na 196 sannan hadithin ya zo a cikin annisa'i a cikin as-sunan al-kubra hadithi na 1230 sannan hadithin ya sake tabbata a cikin ibn hibban hadithin ya zo hadithin 1971 sannan hadithin ya tabbata a cikin wato wato mustadrak imam al-hakim mujalladi na 1 shafi na 713 sannan albani ya inganta hadithin a cikin as-sahiha hadithin 1301 manzo Allah sallallahu yana yin addu'a cikin addu'arsa yana cewa as'aluka ar-ridha ba'da al-qada ina roƙon ka yarda bayan hukunci idan hukunci ya zo maka to ka yarda da shi ka gane daga wajen waye daga wajen Allah wannan yake nuna bayan Allah suna masu yarda a nan da manzo Allah ce faman radiya falahu ridha wanda ya yarda yana da yarda ya nuna cewa niyyar mutum ita ce take sanyawa yaddan ko ba niyyar shi bane niyya ce mana idan mutum ya nuna ya yadda ai zuciyarka ce za ta nuna ta yadda to dan haka yake nuna maka duk ayyukan dan adam yana tare da biya. shi sa idan ka duba hadisi da ya tabbata cikin sahih bukhari hadisi ya zo cikin sahih bukhari babi na ɗaya hadisi na ɗaya sanin hadisin ya zo cikin sahih muslim ka duba shafi na 1019 hadisin ya zo hadisi na 1907 sanin hadisin ya tabbata a cikin sunan abi daud hadisi na 2201 sannan hadisin ya tabbata a cikin sunan nasa'i hadisi na 3437 sannan hadisin ya tabbata cikin sunan ibnu majah hadisi na 4221 sanin hadisin ya tabbata a cikin muwaffaq imamu malik hadisi na 983 uku sannan hadisin ya tabbata a cikin az-zuhd na ibnu mubarak hadisi na 188 sannan hadisin ya tabbata a cikin wato abd ibn humayd ya ambace shi a cikin al-muntakhab mujalladi na 1 shafi na 16 hadisi na 28 sannan hadisin ya sake tabbata a cikin littafin sunan na imam al-baihaqi mujalladi na 1 shafi na 41 hadisi na 181 sannan imam al-baihaqi ya sake ambatan shi a cikin az-zuhd mujalladi na 1 shafi na 241 sannan ibnu manda shi ma ya ambace hadisin mujalladi mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da ɗaya sannan ibnu manda ya sake ambatan hadithin mujalladi na ɗaya shafi na wato na goma sha uku sannan hadithin ya sake tabbata a cikin littafin tabarani a cikin al'ausar mujalladi na ɗaya shafi na arba'in sannan hadithin ya sake tabbata a cikin alkhafif mujalladi na hudu shafi na ɗari biyu da arba'in da hudu sannan hadithin ya sake tabbata a cikin wato as-saidawi a cikin Mu'ajami shiyu mujalladi na ɗaya shafi na goma sha bakwai sannan hadithin al-bazzar ya ambaci hadithin hadisi na ɗari 114 da hadisi na 142 sannan ibnu kuzaima ya ambaci hadisin hadisi na 257 sannan hadisin ya sake tabbata al-harwi ya ambaci hadisin hadisi na 1 bayan al-harwi ya ambace shi al-qada'i shi ma hadisi na 1 sannan ibnu abi shayba ya ambace hadisin hadisi na da 30206 sannan hadisin ya sake tabbata a cikin littafin ibnu asakir mujalladi na 32 shafi na 166 sannan ibnu asakir ya sake ambata mujalladi na 62 shafi na 255 sannan hadisin ya sake tabbata a cikin littafin al-qaba'i a cikin ashihab mujalladi na 1 shafi na 255 sannan hadisin abu amr al-hakim ya ambaci hadisin hadisi na 13 sannan as-salafi shi ma ambaci hadisin hadisi na 15 sannan hadisin ya sake tabbata hannad hadisi na 871 sannan hadisin a cikin tamam fil fawaid hadisi na 483 sannan hadisin al-ahmad da al-hasan ibn al-hajj hakim ya ambace shi hadisi na 26 manzon Allah sallallahu alaihi yake cewa hadisin da kuka san shi ne wa inna ma likulli ma nawa to wanda ya yadda ai ya nuna yayi niyya kenan ko shi sa ce faman radiya falahu ridha wanda ya yadda to yana da yaddan waman sakhita amma wanda ya fushi falahu sukhtu yana da fushin daga wajen Allah shi ma kai fushi to Allah ma sai fushi da kai idan Allah ya fushi da kai to sai mai kuma ina fatan kuna ganewa ku saurara ku ji ka duba littafin sifatu safwa mujallal na 1 shafi na 293 khalaf al-burzai khalaf al-burzai yake bada labarin abu abdullahi al-burafi abu abdullahi al-burafi yake cewa khalaf al-burzai ya bamu labari wata rana ina zaune kawai sai muka zo muka ga wani mutum bar ku ji ya zo ya samu mutum ne biwa duk ta fito a jikinsa wato irin waɗannan abubuwan mai ake kiransu wato tsutsotsi suna fito a cikin jikinsa hannun shi ya yanke ƙafafin shi sun yanke saboda ɗiwa. amma kusa abin da yake faɗa ka rabbi bi mahamidin ka rabbi bi mahamidin kama ni ala sa'iri khal'ika tafdila ina gode maka ya Allah godiya game da ka fifita ni akan bayin Allah fifitawa sai wani dama wanda ya ajiye shi ɗin? a gurin sai ya manta da shi bai kara dawo wajensa ba da ya dawo wajen shi sai gana wannan addu'a sai ce da Allah kai Haƙuri. na fa manta da kai sai ce ah, to don ka manta da ni ai Allah allazi ni layan sani wanda ya halice ni ba zai manta da ni ba sai ce habibi a ahatat bi qalbi yace masoyina wanda wato zuciyata tana tattare da shi shine Allah ai la yaghfalu anni ba zai manta da ni ba kin da kai ka dauko ni ka hada ni da kutare yan uwana ka manta da ni duk da ni dan uwanka ne sai yake cewa eh naji kai hakuri sai ce a ah, ai magana hakuri ko babu sai ce to kai hakuri ala uzawwijuka mar'atan bazan aura maka mata ba tunabbibu aqzarak ta dinga dan share maka wadannan kazantar da sharan nan da wannan diwa kawai sai fashe da kuka ina fashe da kuka sai daga kansa sama sai ce ya habiba qalbi yana fada ko sai faɗi suma yana farfadowa sai ce ma hajati bi mar'atin wace bukata nake da shi a wajen mace kuma wa ana malikud duniya wa arusiya ni ne sarkin duniya kuma angon duniya sai ce to ina maganar sarauta kuma ina maganar wani kai ne angon duniya kana nan babu kafafu babu hannaye sai ce kai abinda Allah madaukin sarki ya mun haka ke ganin cewa Allah madaukin sarki bai mun ba thumma shahi thumma shahi wa shahaqa ko sai shi sheka ta kama shi nan take sai fadi ya mutu bari ku ji abun mamaki yana mutuwa sai budan bakin khalaf al-burzai sai ce kai abin da zan yi ya kamata in yi kokari in nemo linkafani da ya je nemo linkafani tun da kaga mutumin da babu kafafu babu hannaye kaga ya zama dan kankani yayi kawai sai nemo linkafani da ya kawo linkafanin da ya zo za a sashi a ciki ko sai ya ce kana wannan ayi dan kankanin mutum ma sai a sake yi sai aka sake raba shi linkafanin gida biyu da aka sake raba aka daura sai ya ga cewa kai ai linkafanin ya mai yawa a sake ragewa sai aka sake ragewa sai aka sanya shi dan tsuru tun da gaba ɗaya babu hannaye babu kafafu ana ninninke shi aka mai sallah aka ce aka binne shi khalaf al iya ce sai na zauna ina bacci ina cikin bacci kawai sai na ji ana mun magana a kunne na ana cewa ya khalaf bakhilta ala maulaya wa muhibbi bi kafanik yanzu zaka yi ruwa a wajen masoyina da linkafaninka faqad raddadna alayka kafanak mun dawo maka da linkafaninka yace sai na fadi sai na farka sai na farka yace ina farkawa ina subhanallah astaghfirullah sai ya koma ya kwanta yana kwanciya sai aka aka ƙara faɗa mai aka ce radadna alayka kafanak mun dawo maka da linkafaninka wa kaffannahu indana bisundusi wal istabrak mun mai linkafani a wajen mu da al istabrak da as-sundus dusa ta zinari da ita ka haɗa mai linkafani sai ce sai na tashi na biyu ina tashi sai na ruga da gudu cikin dare sai na je gidan da ake ake ake sayar da likafani ina zuwa fa idhal kafan mulqa sai ga likafan na an je mun da shi yana gurin mala'ikun Allah ne suka je suka aji me za a yi da shi saboda bawan Allah dan me zaka mai ruwa da likafanin ka duba hakurin da yayi akan masibar da ta same shi sai Allah madaukin sake ya mai wannan tagomashin hakuri yana da rana ko bai da shi to shi yasa anan manzala sai yake cewa faman radiya falahu ridha wanda ya daina da yadda waman sakhita falahu sukh ashe kenan duk masifa ka idan ka duba masifa ta same ka zaka hakuri ko ba zaka yi ba ka duba farkon hadisin inna izamal jaza ma izamil bala Madi girman bala'i iya tare da ni iya girman sakamako ka duba annabi ayyubu alaihi salam annabi ayyubu alaihi salam wani irin hali ya shiga bai shiga cikin musiba ba shekara 18 kamar da hadisi ya tabbata cikin mustadna imam al-hakim ka duba bala'in da annabi yaqub shi ba ya shiga annabi yaqub ya shiga cikin musiba ko bai shiga ba to shi ne kai yanzu in ka shiga cikin masifa zaka dinga daga hankalinka la tarkananna ila duwamatil kabadi wasbir fa inna jala'al hammi fil jaladi kama asha ayyubu fi balwahu mustabiran aw asha yaqubu fi bathin wa fi nakadi hatta tafarraja ba'da adh-dhayq kurbuhuma wastabshara al-qalbu ba'da adh-dhayq bil-rabadi fawwid umuran ila ar-rahman in 'azumat ya'ti al-khalas ila ar-rahman الخلاص إلى الرحمن الوردي الفردي الفردي الوحيد الوحيد kada mutum ya dinga daura wa zuciyarsa masifa yana ganin cewa kawai shi Allah baya san sai kama asha ayyubu fi balwahu musabiran shekara nawa annabi annabi annabi ayyub ya zauna a cikin bala'in yana hakuri aw asha yaqubu annabi yaqub ya zauna a cikin bakin ciki na rashin annabi yusuf alaihi salam fawwid umuran ila rahman in azumat ka fawwala al'amarin ka zuwa wajen Allah in ta girmama duk girma masifan ya'ti al-khalas bi ibn al-wahid al-ahadi as-samadi as-samadi ka jingina abubuwan ka zuwa ga wajen mai sauraron bukatu shine Allah to ya mutum masiba ta same shi ba zai haƙuri ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa faman radiya falahu ridha wanda yana da me waman sakhita falahu sukh wanda ya fushi ya tare da me kaga Allah yana fushi ko bai amma fushin Allah ba irin na mutum bane laysa kamithli shay wa huwa samiul basir wannan hadisi na cikin sunan tirmidhi hadisi na 2396 sannan hadisin iya da wato shawahid da suka karfafa hadisin idan ka duba littafin wato as-sahiha na Imam al-Albani hadisi na 1211 wanda yake nuna cewa duk girman bala'i to Allah madaukakin sarki yana lullunta maka ne kai hatta karatun alqur'ani mai girma zaka ga wani yana wahala wajen karantawa ko to lada ake kara baka manzo Allah sallallahu alaihi yake ga ma Aisha wallazi yaqra'u alqur'an wa yatata'u fihi wa huwa shaqun lahu ajran iya da lada guda biyu hadisi na cikin sahih bukhari hadithi na 4000 da ɗari tara da tamanin da bakwai sannan hadifin ya cikin sayi musulun hadithi na ɗari bakwai da tasa'in da takwas sannan manzo Allah sassan ya ƙara gawa Aisha yake gaya mata dangane da alkur'ani mai girma kamar da hadisin ya tabbata yana cikin wato sahih bukhari hadisi 1876 sannan hadisin ya sake tabbata a cikin sahih muslim hadisi na 1211 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mata ajruki ala qadri nasbuki ladan ke yana gwargwadon wahala duk ita kai wahala cikin alkur'ani mai girma to lada ne haka nan a cikin rayuwa bala'i lada masifa lada kaga wancan baka samu ba kana so ka danci lagwada a gidanka ka yi haƙuri lada kana ganin kaza baka samu ba lada tashin hankali gobara lada komai lada ne Allah madaukin sarki ke bamu wannan hadisi iya da wato kyakkyawan isnadi kamar da albani ya fada abin da fada dai ubangiji ta Allah sanya mizani abin da fuskar ubangiji ta Allah gafarta mu subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh